Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM ne rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma si. kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voa hausa.com Jama'a Assalamu alaikum bar kamu da asubahin ranar Juma'a 17 ga watan Nuwamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labar. To an kaucewa wani mummunan fada da ya so ya barke a Sudan ta kudu bayan wani sulhu da aka yi. 'yan kasar zimbabwe na fatan ganin an sasanta rikicin siyasar kasa cikin gaggawa ba tare da wata takaddama ba yayin da shugaba mugabe ya yi kememe ya ce har yanzu shine shugaban kasa kujerar naki da rashi ta hau a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya sa an kawo ƙarshen binciken zargin amfani da makamai masu guba a siriya to kanin labaran kenan iyalan waɗanda ƙungiyar boko haram ta sace na baya-bayan nan sun kai koke abuja za su kai gawan wata 'yar wasu ne zuwa lasa shin da sai boko haram ya tare su a hanya a nijar kuma ƙungiyoyi ne ke buƙatar a yi gaskiya game da kuɗin albarkatun ƙasar kamfanin mu sa su saboda abin talakawa ne ba nasu bane namu ne ya kamata a hiddo shi za kuma a ji takaddama kan illoli da kuma alfanun kafafen sada zumunci kamar kowace ranar juma'a jummai ali na tafa da shirin lafiya uwar jiki amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya to jama'a assalamu alaikum an yi sulhu tsakanin shugaban sudan ta kudu salva kiir da tsohon shugaban ma'aikatan fada gwamnatin kasar mako guda bayan wani kai ruwa rana da aka yi wanda ya kusa haifar da mummunan fada a juba babban birnin kasar sasantawa ta faru ne a jiya alhamis a wajen wani taron addu'a da aka yi a fadar shugaban kasar da ke juba an ga hotuna a shafukan intanet da suka nuna paul malong ya rungumi shugaba salva kiir gabanin haka wakilin babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu david shira ya yi biyu gwamnatin salva kiir da ta kawo ƙarshen wannan takaddama da aka kwashe mako guda ana yi da malon shirya ya faɗa manema labarai a ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke juba cewa yana da matukan mahimmanci al'ummar sudan ta kudu ta sasanta rikicinta da kanta 'yan kasar zimbabwe na fatan ganin an sasanta rikicin siyasar kasar cikin gaggawa ba tare da wata tangarɗa ba a yayin da ɓangaren 'yan adawa da ƙungiyoyin fararen hula da na addinai suka yi kira ga daɗaɗɗen shugaban Robert Mugabe ya murabus bayan da sojoji suka karɓe ikon mulkin ƙasar. Sai dai rahotanni jiya Alhamis sun ce Mugabe na nuna cirjiya yayin da shugaban Afirka ta kudu Jacob Zuma ya kore duk wani burin ganin an ɗauki wani matakin ƙarshe yana mai faɗa majalisar dokokin ƙasarsa cewa ya yi wuri a ɗauki wata ƙwaƙwarar matsaya a yanzu. shugaba mugabe bai fito bainar jama'a ba tun bayan da sojoji suka mai daurin talala a harare da daren talata masu shiga tsakani da afirka ta kudu ta tura sun je gidan mugabe da kuma fadar shugaban kasar jiya alhamis su dai sojojin kasar ta zimbabwe sun zaƙe cewa ba juyin mulki suka yi ba lamarin da ƙungiyar tsaffin waɗanda suka yi wa ƙasar fafutuka ta kwatanta a matsayin yin gyara ba tare da zubar da jini ba. A jiya Alhamis Rasha ta hau kujerar naki yayin kada kuri'a kan wani ƙuduri da Amurka ta gabatar a gaban kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya nemi a tsawaita binciken ƙasa da ƙasa da ake akan zargin da ake wa na yin amfani da makamai masu guba. Sawa'i bayan haka kuma a kwamitin ya yi watsi da wani ƙuduri na daban da Rasha ta gabatar bayan da ya gaza samun ƙuri'u tara adadi mafi ƙanƙanta da ake bukata kafin a amince da shi. daga cikin bukatun da rashin ta gabatar a kudurin hadda neman a yi sauyi ga waɗanda aka ɗaura wa alakin aikin wanda amurka ke adawa da hakan wannan shine karo na goma da rashin take hawa kujerar naki kan kudurin na siriya hakan kuma na nufin tunda kudurin bai samu karbuwa ba aikin da aka ɗora masu binciken zargin da ake wa siriya na amfani da makamai masu guba ya kawo ƙarshe kenan a tsakar daren jiya alhamis a jini jakadiyar amurka a masu ɗinkin duniya nikki heli ta ce kin amincewa da wannan kuduri babban koma baya ne rasha ta yi gargaɗi ga gwamnatin amurka cewa za ta sa wasu kafofin yada labaran amurka tara a rukunin bakin ƙasashen waje waɗanda ba za su samu kariya ta ofishin diflomasiyya ba a ƙarƙashin wata sabuwar doka da rasha za ta ƙirƙiro wannan dai martani ne ga wata bukatar da amurka ta gabatar kwanan nan inda ta ce za ta saka gidan talabijin na rt da rasha ke tallafawa irin wannan rukunin ma'aikatar shari'ar kasar rasha a jiya alhamis ta ce ta sanar da muryar amurka ko boa cewa da radio free europe da radio liberty da wasu rassan kafafen yada labarai bakwai da ke aiki a rasha wannan doka za ta shafe su ma'aikatar ta wallafa sunayen kafofin yada labaran a shafinta na yanar gizo haɗe da wata sanarwa da ke cewa mai yiwuwa wannan sauyi ya zama doka nan ba da daɗewa ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mai yiwuwa wasu 'yan jarida uku da direban su su fuskanci hukuncin zaman gidan yari har na tsawon shekaru uku uku bayan da aka zarge su da keta dokar shige da ficen kayayyaki a miyamma saboda sun shiga ƙasar da ɗan karamin jirgi mara matuki ko kuma drone da nufin yin aiki da shi wajen tsara wani shiri na musamman da gidan talabijin ɗin ƙasar turkiya na trt ya aika su su yi an kama mok choi lin ɗan ƙasar malaysia da lau hon meng ɗan ƙasar singapore da kuma wani ɗan jaridar ƙasar ta myanmar kon on Nainso da direban su hula tin a Nafido babban birnin kasar a ranar 26 ga watan Oktoba bayan da suka kammala wata hira da wani dan majalisar dokoki inda daga baya suka yi amfani da jirgin mara matuki domin su ɗauki bidiyon ginin majalisar ta sama. Tuni dai har an yanke musu hukuncin ɗaurin zaman gidan yari na tsawon watanni biyu a wato a matakin hukunci na farko saboda kare dokar da ake sa ido kan amfani da jiragen sama. wacce aka samar da ita a shekarar 1933 shi dai gidan talabijin ɗin turkiya na trt ya ce ma'aikatan nasa sun nemi izinin gudanar da wannan aiki amma jami'in tsaron da ya kama su ya ce ba su bayyana cewa suna ɗauke da jirgi mara matuki ba a lokacin da za su shiga ƙasar labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. kamar yadda aka ji iyalai da 'yan uwa da 'yan goyon baya da kuma uwa uba kungiyoyin fafutuka sun kaddamar da wani sabon yunkuri na matsa ma gwamnatin Najeriya ta kubutar da waɗanda kungiyar Boko Haram ta sace su a baya-bayan nan. Sale Shehu Ashaka gare ka. muna ƙara kiransu muna kara ƙara su kan cewa su zo su taimaka mana su fitar mana da su. Ɗaya daga cikin matan da suka shiga sabuwar zanga-zangar lumana da ƙungiyar gwagwarmayar ceto matan Chibok ta jagoranta zuwa fadar shugaban Najeriya Asa Rock kama daga iyayen malaman jami'ar Maiduguri da wasu jami'an neman man fetur da 'yan Boko Haram suka sace zuwa matan 'yan sanda da sauran waɗanda suka yi akasin gamuwa da Boko Haram duk sun fito don neman gwamnati ta agaza musu. Na Yusuf shine mahaifin ɗan Mr. Solomon malami a jami'ar Maiduguri da aka sace. Eh wato abin da ya ɗan dame mu shine tun lokacin da aka rike su a ranar 25 ga watan Yuli babu wani magana da muka ji daga gwamnati shi yasa fa muka damu mu fito mu wa gwamnati damuwan mu. Esther Manzo na daga waɗanda aka sace 'yar uwarta a Dambuwa da ke jihar Borno. Ranar 20 ga watan June shine 'yar autan senior sister na wato sakwara ma aka sa mun ita yarinyar Sarah John za su kai gawan wata 'yar uwarsu ne polis zuwa lasa shine sai Boko Haram ya tare su a hanya wajen Dambuwa din sai aka tafi da su. tun lokacin hayo ba mu sake jin komai a kansu ba shi abin da ya kawo mu nan mu zo mu ko kama gwamnati su tuna da mu cewa mu ma yan Najeriya ne su taimaka mana ga iyayen suna nan ita uwar ma tana nan yan uwa saura ma suna nan iyaye suna nan suna nan dai ga su nan dai kawai ana jira ne a ga abin da Allah zai yi kungiyar BBOG ta ci gaba da zama a dandalin Unity Fountain Duguni don yada wannan kamfe na ceto mutanen da ke hannun 'yan Boko Haram. Sale Shehu Ashaka murya Amurka, Abuja, Najeriya. Ku tausaya waɗanda kukai garkuwa da 'yan mata. Manyan ƙasar mu ko ya cancanta, ku sa baki a cikin tsafta, harkan tsaro ya inganta. To Allah shi kyauta kuma gaida Sali. To kamar yadda aka sani dai kafafen sada zumunci sun taimaka kuma sun yi illoli musamman ma ga matasa da ma'aurata. tun bayan da aka fara amfani da su kan haka ne wakilin a iko babangida jibirin ya shirya mana wannan rahoton sanin kowa ne dai cewa tun bayan bullowa tare da amfani da shafukan zumunta ta facebook da twitter da makamantansu a faɗin duniya ne dai kafafen suka samu karbuwa tsakanin matasa na ƙasashe da suka ci gaba da kuma masu tasowa gani yadda ake samun watsara labarai ba tare da shamaki ba sai dai kuma irin wannan rashin shamaki ya jefa iyaye da sauran shugabannin addini a najeriya daga ayar tambaya game da alfanu ko rashin alfanu amfani da shafukan a tsakanin matasa bisa zargin da suke yi na gurɓacewar halayya da kyawawan ɗabi'un matasa maza da mata malam umar faruk abdullahi wani uba ne da ke kuka game da amfani da shafukan na zamani a tsakanin matasa lalatan da ake a facebook yanzu ya ɓaci ko tugo ko twitter ta nan ya zama hanya ta sadarwa ta lalata 'ya'ya mata ƙanana ta ɓata samari ta kallon fina-finan batsa da makamantansu saboda haka ina kira ga uwaye su kula 'ya'yan nan nasu to sai dai kuma ko yaya matasa da ake zargi da wannan halayya ke ji komi dai idan aka yi shi yana da muhimmanci kuma akwai kuma akasin hakan to shawara ta anan shine kowa da ya sani cewa duk abun da ka yi kana yi ma ne to haka kamata masu amfani da facebook da twitter da tugo su yi abun da ya kamata a yadda dai iyaye da shugabannin addini ke kuka game da wannan matsala masana harkokin sadarwa a waje daya. na ganin amfani da kafofin sadarwa a yanzu ya fi rashin amfaninsa. Dr. Shaibu Shehu masanin tarihi ne kuma mai sharhi kan harkokin yau da kullum. A alal hakika a yanzu gudunmuwan da kafofin sadarwa suke bayarwa musamman harkan intanet da kwamfuta da sauransu ba zai misaltu ba yanzu duk abin da kake nema ta hanyar bincike ko ta kimiyya ko ta tarihi ko ta ilimi ko ta wani fanni da ka sani za ka same shi a yanan gizo-gizo ta intanet da sauransu wannan wani babban ci gaba ne aka samu a harkar bincike baban gida jibrin murya amurka daga lagos hanya ta ilmantarwa ce yanar gizo-gizo kafa ta saduwa da nishadi haka yake kuma a gaida baban gida yanzu kuma bari mu fice daga najeriya zuwa jamhuriyar niger inda kungiyoyin farar hula suka tara masu ruwa da tsaki da wakilan kamfanonin da ke harka da ma'adanai da sauran albarkatun kasar don gaya wa juna gaskiya game da haƙƙin 'yan ƙasa da kuma muhimmancin sa ido kan masu cuwa-cuwa tamar abari gari horon ya hada fararen hula daraktoci na ma'aikatar da ke da nasaba da ma'adanai shugabannin kamfanoni na jihar agadez difa da kuma da magaran maido abubakar mataimakin shugaban kwamitin zartarwa ne na kungiyar farar hula ta rotab ya faɗi dalilansu na shirya wannan horo abin da shafi ka'idodi namu na nan gida da ka'idodi na waje bisa abin da shafi harkar sinadarai da ake hidowa iranian petrol duk dai abin da dai ke sinadari dai namu ne na ƙasa ga doka abin da ta waɗi wanda yake haƙƙi. mu wajibi a hiddo ma 'yan ƙasa daga wannan kamfanin namu na Nijar wanda su turawa su kenan suna hidda sinadarin namu idan ma ba su amfani da shi mu sa su saboda abin talakawa ne ba nasu bane kuma dole in namu ne ya kamata a hiddo shi a wasu lokuta ana samun wasu kamfanoni na waje da ke cin karansu ba babbaka ba tare da biyan wasu diyoyi ko haraji ba wannan shine ake so a kawo karshen shi in ji mai dawa kwanakin baya kamfani na areva da shi da niger sun shiga wani cece kuce bisa abin da ya shafi tak professional to kamfani na areva sai ce a'a shi wannan taksin ba ya biya ta ba don tsananin neman riba suke neman su toye wannan abu to ire-iren irin wannan abubuwa da dama suna nan wani taksi wani empo wanda su kamfanuka nan ba su nan biya alhali ko dokokin su nan to shine muke tunatar da juna a yau tsakanin ƙungiyar farar fula da abin da shayi duk dai wanda yake iya kawo hannu ka dama don a samu a tunatar da juna bisa dokokin nan a hiddo abin da ya kamata na ƙasa to a miƙa shi ga 'yan ƙasa. Hajiya Umma ne 'yar kungiyar horar hula ce. Yanzu mun samu eh, haske sosai a bisa kan irin wannan abubuwan kuma za mu sa ido sosai tunda eh, rolkinmu ne na societe civil mu sa ido mu ga me yake faruwa a bisa kuɗin talaka me aka ma talaka me ya kamata a mishi menene ya kamata a mai da ba a mai ba kuma aka yi wani abu daban. Shi ma dai Mutari Usman shugaban majalisar mashawarta ta jihar da magaran ya tabbatar da goyon bayan su ga irin waɗannan tarurruka Muna son demokrasiya ta ginu a cikin ƙasar wannan talakawa su san abin da ake yi abin a yi shi a buɗe. Tamar Abari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar. Lallai kan kuma a gaida tamar a shirinmu na hantsi za mu sake waiwayar jamhuriyar Nijar inda za a ji ƙungiyoyin jama'a na gargaɗi cewa. Kuma za mu kiran jama'a na birni da na ƙauye za mu unhwani da abin da dokar ƙasa ta bamu a matsayinmu na 'yan ƙasa domin ala dole mu sa su su bi abin da jama'a take so ba abin da suka so bane jama'a za ta bi suna ya kamata su bi abin da jama'a take so to sai a bi mu a mu na hantsi don jin cikakken bayanin yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe jummai ali ta gabatar mana da shiri na gaba babu Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Kafin mu sake waiwar batun bullar wata cuta a gidan dugu Zaha Jigawa kamar yadda muka yi alkawari za mu dubi ranar da aka ware domin nazari da kuma jawo hankalin jama'a ga barazanar ciwon sukari. ce ka ce duniya ana ta wani kari ba ana rawa Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shiri na lafiya uwar jiki. Sha hudu ga watan Nuwamba na kowane shekara rana ce ta nazarin illar ciwon sukari. A alif ɗari tara da da casa'in ɗaya, ƙungiyar lafiya ta duniya ta ware ranar domin jawo hankalin duniya ga irin barazanar da ciwon sukari ke wa lafiyar jama'a da kuma ganin yadda za a magance wannan cuta da ke ci gaba da karuwa. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta kiyasta cewa kimamin mutane miliyan 422 ne ke fama da wannan cuta a duk faɗin duniya. A shekara ta 2015 kimamin mutane miliyan 1,600 suka mutu a sakamakon ciwon sukari. To a Najeriya ma bata canja zani ba. kamar yadda wakilin sashen hausa mustapha nasiru batsari ya yi bincike a najeriya ma cutar na ci gaba da yin barazana ga lafiyar jama'a dr mustapha jibril kwararren likita kuma tsohon kwamishinan ma'aikatar lafiya a jihar niger ya yi ƙarin haske akan abin da ke haddasa wannan cuta ta suga. Eh, babban abin da ke kawo cutar dama duk wani abincin da mutum yake ci kuma mu a nan kasar Najeriya hmm. duk abincin da muke ci mafi yawanci duka kamar carbohydrate ne na ah. su shinkafa su tuwo da sauransu hmm. ah, idan mutum ya ci wannan abincin jikin mutum yana fitar da abu da sa shi yake iya fasa wannan abincin ya amfana da cikin mutum abin da muke cewa insulin amma yadda eh, Allah ya yi cikin mutum idan mutum yana girma kamar ka ta yi daga shekara kamar arba'in haka ah, wannan insulin din yakan zo ya kan zo ya karanci ah. to amma ba kowa da kowa ban insulin ya ke zuwa ya karanci ba idan mutum ya ya duba kama abu biyu na ɗaya wanda ya kai shekara arba'in kuma ya ci gaba da shan shuga da yawa hmm. sannan mutum ya zo mutum yana da jiki sosai hmm. ya mutum da mafi yawanci a nan kasan namu ba ma yin exercise Masu fama da wannan cutar a Najeriya dai sun ce suna fama da matsalar tsadar magani da ma tsadar abincin da suke amfani da shi, in ji ɗaya daga cikinsu a jihar Niger, Malama Aishatu Abdullahi Macedi. Abubuwan da muke bukata suna da yawa. Gaskiya muna da bukatan gwamnati ta dube mu ta dube mu da idan basira musamman daga abu za ka ga ciwon suga yana fama da hawan jini saboda me saboda ko tsadan maganin nan ma kawai ya ishi mutane ya ishi mutum wanda kuma yake ciwo ne wanda yake dole sai an sha magani kuma abinci sai an zayi abincin da za a ci abincin kuma suna da tsada ya kamata a ce gwamnati ta dube mu ta dinga rarraba abincin ga ga masu ciwon suga tana taimako mu da magunguna ko mu ma za mu samu sauki Babban daraktan agaji a Najeriya, injiniya Mustapha Imam Sitti, ga abin da yake cewa akan masu fama da cutar da ma ɓangaren gwamnati. Likitoci shawarar da suka bayar da ainihin abincin da za a ci ga waɗanda suke da wannan cuta to masu wannan larura su kiyaye. Sai kuma ɓangaren ita kanta hukuma, mm. gwamnati, musamman gwamnatinmu ta Najeriya. Mm. kamar yadda Allah ya kaddara cike lura da masu ainihin shan inna to wannan cuta ita ma tana da mahimmanci kwarai ga gwamnati da tallafa wa waɗanda suke da wannan larura na ciwon siga. Bayanai dai sun nuna cewa akwai tarurruka tare da gabatar da lakcoci da za a gudanar a wurare daban-daban na sassan Najeriya albarkacin wannan rana. domin faɗakar da al'umma hanyoyin kauce ma kamuwa da wannan cuta ta suga. Mustapha Nasiru Batsari, mura Amurka, daga Mina a Najeriya. Wannan shiri na lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke yana zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. a birnin Washington DC. Haka ne. To kamar yadda muka yi alkawari a makon jiya bayan da aka samu bullon annoba wata cuta a garin gidan Dugus na jihar Jigawa arewa maso yammacin najeriya da ta kashe kimamin yara hamsin mutanen yankin ba su shaida wa hukumomi akan lokaci ba kamar yadda malam abubakar wakilin mai anguwa ya shaida wa wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari allah bai kaddara allah kafa inta an gaya hukuma ba wato lokacin da abin ya faru ba ku sanar da hukumomi ba kenan ba mu sanar da hukumomi ba sai daga baya dagacin ya zo nan na wangara na wangara eh. shi ne aka gaya masa shi kuma ran nan ya sanarwa da hakimi hmm. hakimi ya sanarwa da hukuma wa gari allah ka kawo hukuma ta zo masu bincike suka zo binciken jinyar nan daga lokacin da wannan cuta ta barke a wannan gari yara suka dinga rasuwa suna kama da ita hmm. kuma zuwa lokacin da dagacin wangare ya zo nan hmm. za a yi kamar makonni nawa za a samu misalin kwana talatin wakilin mai anguwa kenan malam abubakar haka kuma wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari ya ji ta bakin mataimakin shugaban karamar hukumar dutse alhaji adamu aliyu akan irin kokarin da suka yi bayan da suka ji labarin bullar annobar wannan cuta an yi blood state akalla an yi mutum biyar an ɗauki jininsu an duba kuma an tabbatar cewa wannan cuta ta malaria ita ce ta kawo wannan matsala ta annoba mun tura likitoci da aka tura likitoci gaskiya sun bi sun yi yan tabi kwa sun yi turitin din su lokacin da muka samu labari an yi toga an je garin nan an gargaɗe su da su rinka tsaftace gidajensu da jikinsu da sauran abubuwa domin kare wannan annoba ta amma har yau da safen nan da muka je garin eh, an tabbatar mana da cewa an tafi da yara guda kimanin uku zuwa hudu asibiti kenan har yanzu akwai sauran rina a kaba eh kwarai da gaske kai mun musu gargadi an musu bayanai an sa mata sun shiga sun yi wa matan gargadi ta yadda su kare wannan annoba da ta faru annoba ta yanzu gashi kun kai agajin gaggawa mm. akwai wani yunkuri da ma'aikatar lafiya ta karamar hukuma ke yi ne don ganin cewa misali lalle an tabbatar da kiwon lafiyar mutanen yankin nan warai da gaske kuwa akwai an ɗauki mataki sosai saboda ita kanta gwamnatin jiha ma ta ɗauki ta ba da dama na ba da magunguna kyauta ga kowane yanki na asibitocin da yake jihar jigama gaba sun koka mana sun ce ba ko da kemis ma na 'yan kasuwa babu ballantana asibitin gwamnati kun lura da wannan kuna sana da haka ƙwarar da gaske mun lura amma akwai asibiti da ya ce a garin kan ba asibiti amma akwai a mazaɓar akwai asibitin da ya kamata su halarci wannan abu nan asibitin don maganin irin waɗannan cutuka da eh, da wannan abu ya faru an rasa rai mutum na murin hamsin ko fiye da haka ba ku fara tunanin cewa a samar da ko da wata cibiya ce ta bada magani ba a wannan yanki eh, misali domin eh, yanayi irin wannan mun ba da shawara kuma insha Allah za a ɗauki kyakkyawan mataki akan wannan matsala. Wa kuka biya shawara? Mun biya gwamnati da kuma sauran wanda ya kamata a biya shawara an ba su kuma insha Allah za a yi maganin abubuwan wannan. Alhaji Adamu Aliyu kenan mataimakin shugaban ƙaramin hukumar dutse. To amma ba a nan gizo take saƙa ba. rahotanni sun bayyana cewa ba a san kan wannan cuta da aka samu ɓullarta ba a gidan dugus To amma kwamishinan kiwon lafiya na jihar Jigawa Dr. Abba Zakari ya ce dawa wakilin sashen Hausa cewa. da ya sa cewa ba mu samu a wannan rahoto ba ne cewa shi wannan gari na gidan yana kusa da ajin gidan saboda haka su mutanen wannan gari sukan ta je a wani ƙauye da ake kira laraba wanda yake cikin local government na kano zai samu magani a nan kaga ba sa zuwa asibitocinmu mu kuma asibitocinmu ƙananan asibitocinmu mun ba su umarni cewa anar misali yanzu idan kana samun yara masu zazzaɓi biyar kowace rana idan ka fara samun goma sha biyar to ka yi sauri ka gaya hukuma ta zama don a je a duba a ga a me ya faru kuma aka ɗauki shi a jini na wayansu yara wanda a lokacin suke da wannan zazzaɓi abin da dai nuna shine cewa abubuwa biyu ne akwai zazzabi na typhoid akwai kuma zazzabi mai zafi na na cizon sauro. Ba ku ƙara zurfafa bincike ba don ganin cewa ko akwai wata cuta baya ga waɗannan cutukan da aka gano domin mutane suna ganin kamar abin ya shallake waɗannan cutukan da kuka ka ambata. Eto eh ai a kasan su kansu wannan cututtuka suna ɗaya a mean especially zazzabin malaria. yana ɗaya daga cikin ah, cuta da suke ah, hallar ƙananan yara. Hmm. Saboda haka idan dai akwai ah, wannan kuma ga typhoid kansu sun isa ya kasance cewa su suka kawo wannan mace-mace da aka kawo. Kun gama gamsuwa kenan cewa waɗannan cutuka ne babu wani zargin wasu cutuka ko da ma ba a san ba? Eh to dalili ku shine cewa da aka je an samu wa'yan yaran da suke da da kuma aka ba su ah, wannan ah, magunguna wanda suka shafi ah, na zazzabin cizon sauro sun samu zuwa kuma haka wanda aka ga suna da cuta ta typhoid su ma aka ba su maganin typhoid su ma sun samu sauki kaga sun cikin ya nuna cewa ya yi daidai ke. Ma sauraro a saboda kurewar lokaci ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko ba. sai makon gobe idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a madadin wakilan sashen hausa mahmud ibrahim kwari da mustapha nasiru batsari jummai ali daga birnin washington dc nake mana fatar kasancewa cikin ƙoshin lafiya da wadata To a gaishe yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. an yi sulhu tsakanin shugaban sudan ta kudu salva kiir da tsohon shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin kasar mako guda bayan wani kayarwa rana da aka yi wanda ya kusa haifar da mummunan fada a juba babban birnin kasar sasantawa ta faru ne a ji alhamis a wajen wani taron addu'a da aka yi a fadar shugaban kasar da ke juba an ga hotuna a shafukan intanet da suka nuna paul malong ya rungumi shugaba salva kiir 'yan kasar zimbabwe na fatan ganin an sasanta rikicin siyasar kasar cikin gaggawa ba tare da wata tangarɗa ba yayin da bangaren yan adawa da kungiyoyin fararen hula da na addinai suka yi kira ga daɗaɗɗen shugaban ƙasar robert mugabe ya yi murabus bayan da sojoji suka karɓa ikon mulkin ƙasar sai dai rahotanni a jiya alhamis sun ce mugabe na nuna turjiya yayin da shugaban afirka ta kudu jacob zuma ya kora duk wani burin ganin an ɗauki wani mataki na ƙarshe yana mai faɗawa majalisar dokokin ƙasar cewa ya yi wuri a ɗauki wata ƙwaƙƙwaran matsaya a yanzu a jiya alhamis rasha ta hau kujerar naki yayin kada kuri'a kan wani kuduri da amurka ta gabatar a gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wanda ya nemi a tsawaita binciken ƙasa da ƙasa da ake a kan zargin da ake wa siriya na yin amfani da makamai masu guba to masu saurare da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin cd da wani injiniyan mu na wannan lokacin da smith ne naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma da hantsin.